da Allah su yi haƙuri kan mage ya waye wallahi kan mage ya waye duk wani nugu-nugu da wani ƙasa-ƙasa ta ƙare don saboda 'yan Nijar sun yi tsaye sun ce sai ƙasarsu idan ka ƙetara da ba guda wata ƙasa kai ba ne muna nan ko ina ba mu zuwa kuma mu za mu gina ƙasarmu da kanmu Allah ya ce mu gina abinmu amin sai da yawo su yakuri su tattara kayan su ba masan su amin sai da yawo su wuce ba masan su wallahi ba musan su jeunesse engagée wai jeunesse patriote amin ga sunan wurin duka ɗiyan Nijar ne. Babu wanda ke da nationalité étranger. Ko akwai? Babu. Duk wanda ka diba uwa uba kaka kakan kaka kakan kaka. Dan <laughs> Nijar ne ko ba haka ba? babu wanda ya ƙetaro ta mir <laughs> wallahi kowa ya tashi ya san gidansa tashi haka ne ko wata guda na yi wata guda da kwana biyu ina Assalamu alaikum sunana Abdulhadi daga nan Najeriya na ƙara dawowa. A yau 'yan Nijar na zo muku da labari da ɗumi-ɗumi kuma labari mai daɗin ji domin cewar Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Mohammed Lamin kuma wanda muke fata ya zama shugaban ƙasa a nan gaba yanzu haka ya sauka a ƙasar Rasha inda ya kai wata ziyara wadda ta tada hankalin duniya baki ɗaya kuma alaƙar Nijar da Rasha za ta fara daga yanzu ne wanda in Allah ya yarda muna fatan wannan alaƙa da za a fara ƙullawa tsakanin Nijar da Rasha ta zama ita ce silar mai da Nijar ta zama giwar Afirka, domin mu san cewa daga ranar da Nijar ta yi facali da Faransa, ta yi facali da ƙawayenta Amerika, ta ƙulla alaƙarta da Rasha, to in Allah da ba ɗan Nijar ba har wanda ma ba ɗan Nijar ba ɗan Afirka sai ya yi alfahari da ƙasar Nijar. Kasancewar Allah ya yi wa Rasha fasaha ta ƙere-ƙere, Allah ya yi wa Rasha ƙarfi na makamai, Allah ya ba wa Rasha ƙarfin sojoji, to duk ta inda Nijar ta yi alaƙarta da Rasha, to in Allah yadda muna masu kyautata zaton cewar Nijar za ta canza, kuma al'ummar Nijar za su canza, sannan Afirka baki ɗaya ma za ta canza. To yanzu dai Firaminista ya sauka a ƙasar Rasha. kuma an amshe shi hannu bibbiyu kuma ana tattauna batutuwa daki-daki-daki. Labarai har yanzu ba su fara fita ba dangane da abin da ya kai minister ƙasar Rasha amma insha Allahu zuwa nan da da daddare za mu ji ma ko menene ya kai shi. Amma mu mun san cewa alkhairi ne ya kai shi kuma alkhairi ne zai dawo da shi domin daga fitar bayanan cewan ya sauka a Rasha hankalin faransa ya ƙara tashi zuciyarta ta fara bugawa rayuwarta ta fara tagayyara domin faransa babu ƙasar da ta jingina da ita kamar nijar babu ƙasar da take azurta kanta da ƙasar kamar nijar to yanzu idan alaƙar nijar da rasha ta ƙullu to tattalin arzikin faransa yana cikin wani hali tattalin arzikin ƙasar Faransa zai yi kaca-kaca a duniya. Faransa za ta wulaƙanta, Faransa za ta zama wata irin ƙasa. Domin duk wani abu da kayayyaki da arzikin ƙarƙashin ƙasa da take sata a Nijar ya tabbata cewar ya zo ƙarshe. Kuma in Allah da CNSP ba za su miƙa mulki a hannun farar hula ba har sai sun gama ɗora Nijar a kan turbar da babu wani ɗan iska da zai anshi ƙasar ya warware wannan alaƙar da aka ƙulla tsakanin Rasha da Nijar. Kuma babu wani ɗan iska da ya isa ya ƙara kawo Faransa cikin Nijar ya ta samu gindin zaman da ta samu a baya. In Allah da muna fatan shugaban ƙasa abdulrahman Chani sai ya yi kace-kace da duk wata hanya da Faransa za ta samu ta ƙara dawowa Nijar. Kuma in Allah da muna fatan wanda zai anshi mulki a hannun Chani a nan gaba zai fito ne daga inda ba a taɓa yin zato ba, kamar yadda Chani ya zo ya anshi mulkin a lokacin da ba a taɓa zato ba, to haka muke fatan wanda zai zo ya ansa a nan gaba ya zama kamar wanda bai taɓa ma shiga harkar siyasa ba. sannan muna fatan in Allah yadda nan gaba Prime Minister ya fito ya tsaya takara domin ya ƙarasa wannan aikin alkhairin da aka fara da shi domin duk abin da kuka ga an yi ya faru na ci gaba a Nijar to da shi aka ƙulla shi kuma muna fatan ya zo ya ƙarasa akan mulki in Allah yadda muna yi wa waɗannan jajirtaccen sojoji fatan alkhairi tare da addu'ar ubangiji Allah ya ba su ikon cika wannan alkawari da suka ɗaukar ma talakawan Nijar ubangiji Allah ya fidda su